Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad da FM Dalal da tashar mu TV Africa akan mita 200.5 zangon FM ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron salamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Lahadi 14 ga watan Oktoba na shekarar 2018 kafin ku ji abin da muke tafe da shi bar mu fara da kanun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce da alamar dai da gaske ne an kashe ɗan jaridar Saudiya ɗin nan Jamal Khashoggi. jami'ai sun ce 'yan gudun hijira 19 sun mutu bayan da wata motar da ke dauke da su ta fado daga kan wata gada a kasar turkiya sannan wasu 'yan kunar bakin wake sun hallaka mutane akalla 15 baya ga wasu talatin kuma da suka raunata a kasar somaliya madalla to bayan labaran duniya za mu kawo rahoto daga birnin kwanni kan taron da kungiyar mca cewa da million challenge of account ta amurka reshen niger ta yi mu diba mu gani duka abin da ya shafi ruwa menene matsala a da wannan matsalolin dukan mu yi nazari bisa su haka kuma za ku ji muhawara akan dokar da shugaba muhammadu buhari ya ayyana tsohon mataimakin gwamna na central bank obadiya mai lafiya ya fito karara ya ce daga lokacin da aka fara sai da muyayi daga najeriya zuwa yanzu an sannan kuma muna tafiya da shirin idan kwaya ta narke amma duk bayan kun gama da jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Asabar ya ce da alamar babu labari mai kyau game da makomar ɗan jaridar Saudiya ɗin nan mai suna Jamal Khashoggi ya ce mai yiwuwa dai an kashe shi. Khashoggi wanda rubuce-rubucensa ke cike da sukar yariman Saudiya mai ɗumbin iko Muhammad bin Salman ya ɓace tun bayan da ya shiga karamin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul na ƙasar turkiya ranar biyu ga watan nan na oktoba trump ya kuma ce amurka za ta cutar da kanta muddin ta soke cinikin makamai da saudiya ko da ko ta tabbata cewa an kashe ɗan jaridar saudiya ɗin jamal khashoggi to amma shugaba trump ya yi gargaɗin cewa za a yi abin da ya kira hukunci mai tsanani ga saudiya muddin aka tabbatar cewa an kashe ɗan jaridar saudiya ɗin a cikin ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul na ƙasar turkiya jami'ai sun ce 'yan gudun hijira 19 ciki har da yara sun mutu bayan da tirelar da ke ɗauke da su ta kauce daga hanya har ta yi ta mirgina sannan ta faɗo can ƙasa daga saman wata gada a yammacin turkiya baya ga mace-macen mutanen da suka ji raunuka kuma sun kai sha ɗaya a wannan hatsarin wanda ya auku yau lahadi a cewar hukumomi yan gudun hijira ana tafiya ne daga aidin zuwa izmir a cewar kamfanin dillancin labarai na andulu mallakin gwamnati nan take dai ba wani bayani game da kasashen da yan gudun hijirar suka fito jiya asabar ma wasu 'yan gudun hijira sha ɗaya sun mutu a ƙasar girka bayan da motar da ke ɗauke da su ta yi karo da wata tirela bayanai na nuna cewa kwanan nan su ma 'yan gudun hijirar suka ƙetara daga girka wato daga turkiya zuwa girka kuma sun nufi babban birnin arewacin girka ɗin ne wato thessalonica Wasu fashe-fashe da suka auku a garin Baidowa na ƙasar Somaliya sun hallaka mutane akalla sha biyar tare kuma da raunata wasu talatin. Ministan yaɗa labaran jihar kudu maso yamma Ugas Hassan Abdi ya ce wasu 'yan unar bakin wake saye da jigidar bama-bamai ne suka kai harin. Ya ce har yanzu jami'ai na tantance adadin waɗanda suka mutu ɗin. kungiyar alshabab mai alaka da alka'ida wadda yankin baidowa ya kasance karkashinta tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2012 kafin sojojin gwamnatin somaliya tare da goyon bayan sojojin habasha suka fatattake ta ta ɗauki alhakin kai wannan harin wani wanda ya sha da ƙyar ya gaya ma sashin somaliyanci muryar amurka cewa wani dan kunar bakin wake ya jefa gurneti kan wani wurin cin abinci mai cike da jama'a ya kashe mutane akalla biyar tare kuma da raunata wasu da dama 'yan mintoci bayan harin na farko sai wani dan kunar bakin waken shi kuma ya sheko da mota ya yi karo da otal din bilan da ke kusa da wurin ya kashe mutane akalla bakwai To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. wani ayarin 'yan ƙasar Honduras mai kunshe da mutane dubu ciki har da maza da mata da yara da ma jarirai. ya tashi don neman makoma mai kyau hijirar wannan ayarin wanda ake wa lakabi da tafiyar masu hijira an suma ta ne daga san pedro sule da ke arewacin honduras san pedro na ɗaya daga cikin wuraren da aka fi kashe-kashen gilla a duniya tawagar ta fara yawa ne bayan da kafafen yada labaran ƙasar suka yi rahotanni a kanta 'yan gudun hijirar waɗanda ke tafiya ta mota da kuma ƙafa za su ratsa ta ƙasar guatemala su isa ƙasar mexico a cewar jagororin tawagar wasu daga cikin 'yan gudun hijirar za su buƙaci zama hijira a mexico a yayin da wasunsu kuma za su buƙaci bizar zuwa amurka wasu kuma da ba su sami bizar shiga amurka ba za su yi yunkurin shiga cikin amurkar taɓa rauniyar hanya. wani ba amurken fasto jim kaɗan da sako shi da ƙasar turkiya ta yi bayan ya shafe shekaru biyu a tsare ya durƙusa ganga da shugaban amurka donald trump a zauren oval na fadarsa a jiya asabar ma shugaban addu'ar allah ya bashi hikima ta musamman andrew branson mai wa'azin addinin kirista ya kuma bayyana godiyarsa kan yadda amurka ta matsa lamba ma gwamnatin turkiya har ta sako shi shugaba trump ya gode ma shugaban turkiya rajab tayyip erdogan saboda sako branson yana mai jaddada cewa ba a yi wani biyan ko kudin fansa ba kafin aka sako shi sakin branson ya kawo ƙarshen takaddamar diplomasiya tsakanin amurka da turkiya da branson na fuskantar zama gidan yari na tsawon shekaru 35 muddin aka same shi da laifin aikata ta'addanci da kuma leƙen asiri. zarge-zargen da amurka ta yi watsi da su tsohon mataimakin firaministan ƙasar malaysia anwar ibrahim ya daɗa ƙarfafa dawowarsa fagen siyasa ta wajen yin wata nasara a zaben majalisar dokokin tarayya da aka gudanar jiya asabar sake cin kujerar majalisar dokoki guda da ɗan siyasar mai shekaru 71 ya daɗa kai shi kusa ga matsayi na sama yayin da firaministan malaysia ɗin ɗan shekaru 93 a duniya mahathir muhammad ke cewa zai yi murabus cikin shekaru biyu saboda anwar ya gaje shi anwar ya kasance mataimakin firaminista a wa'adin mahatar da ya gabata har zuwa lokacin da aka sauke shi anwar ɗin a shekara ta 1998 daga bisani an same shi da laifin almundahana da kuma luwaɗi zarge-zargen da shi da magoya bayansa suka ce makarkashiya ce kawai ta siyasa daga bisani wata kotu ta wanke shi sannan kuma sarki ya mai ahuwa anwar da mahatir sun sake haɗa kai suka yi galaba kan shugaba rajab wato najib razak har da shi ma da jam'iyyarsa a wannan farkon shekarar. Yanzu sai mu kuma za mu soma ne da rahoto akan taron kungiyar MCA cewa da million Challenge of Account ta Amurka reshen Nijar da ke aiki a ƙarƙashin hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka cewa da MCC wannan ko domin fadakar da manoma da dam ko madatsaruwa na birnin Kwanni don samun sakamakon noma mai kyau a lokacin rani ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton. ma'aikatar mca ta kasar amurka reshen jamhuriyar niger ce ta shirya wata ganawa a garin birnin kwanni domin faɗakar da manoma ta hanyar girka musu kungiyar masu aiki da ruwan dam ko madatsar ruwa don su rinka tattalin ruwan domin samun sakamako mai yawa a lokacin noman rani da jamhuriyar niger ke yi a bayan kowane lokacin damana wannan ko domin yaƙi da karamcin abinci da zaman kashe wando da hanawa matasa neman tsallakawa zuwa kasashen ture tare da jefa rayukan su a cikin hatsari muhammad musa shano shine shugaban tsare-tsare na millennium challenge of account na kasar amurka rashin jamhuriyar nishar to wannan taro na yau dai taro ne wanda ya tara mutane wanda suke aiki cikin yanda ake tsananin ruwa a cikin gandu ko eka na nan birnin kwanni wannan aiki ne wanda muka fara shi yau ya kai wata takwas da aka fara yin shi yanzu ne muka samu wani wanda zai zo ya aikin a nan birnin kwanne to ya zo ya gwada tamu yaya ne zai aiki wa zai aiki saboda ruwan nan da ake aiki da shi a cikin ya zama kowa ya samu daidai gwado kuma wannan gwargwado kuma shi wannan kwasitan din ya kamata ya sa wannan kungiyoyi masu kula da wannan ruwan taron ya samu alartar hukumomi na bariki da na gargajiya kama da mataimakin shugaban majalisar jihar tawa a karkashin jagorancin wakilin shugaban gundumar birnin kwanni da da ya wakilci gwamnan jihar tawa alhaji Umar Ahmed memba ne na kungiyar da za ta tsara manoman a cikin kungiyoyi na masu amfani da ruwan dam ko madatsar ruwa domin samun sakamakon gonakai masu yawa. Mu diba mu gani duk abin da ya shafi ruwa menene matsala a da wannan matsalolin dukan mu yi nazari bisa su mu gani wani taimako ya kamata a ka bisa kan wannan lokacin nan kwana zan mu sa kungiyar mu gani sa kungiyar nan ya za a yi a sa ta kungiyar nan ta zamanto ta kunshi mata ta kunshi yara ta kunshi maza ta kunshi kowa da kowa nun kungiyar a cikin ta a girka ta a sun yadda za a da muhimmanci kuma an yi tare da mutane na farko na biyu mu kawo musu horo horo bisa fanni fanni fanni fanni wanda ya shahi amfani da ruwa fanni fanni don ku kawo musu wannan horon shekaru da shekaru yadda su da kansu za su tafiya da wannan aikin ba sai sun waiwayo ba taron na birnin kwanni ya samu halartar magajin nan gari na birnin kwanni da na tsarnawa Adamawa da suka samu wakilci tare da kungiyoyin manoma da wannan aikin ya shafa kuma kwararru sun yi karin bayani game da amfanin da ruwan ga manoma za su yi don samun sakamakon aikin noma mai yawa kamar yadda Dr. Musa Ibrahim ɗaya daga cikin kwararrun ya yi mini karin bayani. Shi wannan tsarin aka yi shi gajiya babba ce za su samu a bisa wannan ba. Tunda su ta wannan kungiyoyin za a kawa ne don saboda a basu incin kan kansu tun da cikin su ne za a zaɓi mutane za su da wannan kungiya kuma cikin su ne za a samu mutane wanda za su zanki ta haɗu da ainihin tsari wanda aka shawa wanda ya zama na in kula da a zo a tsabtace da shi ana so ruwa su zanki kai ha inda ake so a noma in ba a tsabtace za a yi taɓa ruwa kuma ruwan nan su kuma ba ba ne gare mu na Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a cikin Nijar. Soja wuta. Babban gwamna. ruwan kaya miya allura. a gaida haruna mamman bako yanzu kuma sai mu leƙa najeriya inda lauyoyi da masu fafutuka na ci gaba da tafka muhawara dangane da dokar da shugaban ƙasa ya sanya wa hannu na yaƙi da cin hanci da rashawa daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina lauyoyi da masu fafutuka na ci gaba da tafka muhawara dangane da cancanta ko rashin cancantar dokar da shugaban kasa muhammadu buhari ya sanya wa hannu da ta haramtawa wasu hamshakan 'yan najeriya guda hamsin fita daga cikin kasar da ma rufe asusun ajiyar su a bankuna a kokarin da gwamnatin ke cewa na yi wurin cin hanci da wurin yaƙi da cin hanci da kuma halasta kudaden haram alhaji abdulkarim ɗayyabo shine shugaban rundunar adalci ta najeriya tsohon mataimakin gwamna na central bank Obadiya mai lafiya. Ya fito karara ya ce daga lokacin da aka fara sai da mu daga Najeriya zuwa yanzu an sai da na dala tiriliyan ɗaya kuma daidai da rabin tiriliyan ɗin wato dala miliyan dubu ɗari biyar an sace su kuma an kai su ƙasashen waje. to kuma fa yan Najeriya nan ne suka yi wannan ta'annaci kuma irin waɗannan mutanen da suke can sai sun kwaci mulkin ta kowane irin hali saboda haka bashin da irin rahotanni da aka yi na EFCC tun daga lokacin Nuhu Rubadu har zuwa lokacin Farida Waziri da duk suka aibata kusan kowa daga cikin mutanen za a ce kuma za a bari ba a yi komai ba har yanzu saboda haka kaga wannan abu ne za a yi madalla da maraba da shi amma ga lauyan kar haƙƙin bil'adama a barista Sunday Joshua Wogira ya ce wannan doka ka iya danna haƙƙin bil'adama a cikin Najeriya. a gaskiya fi sabilillahi wannan dokan an yi shi ne ta son rai ba bisa ka'ida ba. Doka dai wai wanda za ka yi ka hana wa mutane shiga da fita zuwa wata kasa kaga dai doka na eh, hukunci wata tanadi wannan ba. kuma haka kawai garangatsan a fito kana da kuɗi mallaka da ya fi miliyan hamsin ko naka ne ko ba naka ba domin an zargin ka da sama da faɗi da kuɗaɗen al'umma shikenan gwamnati ta kwace kaga duk da haka bai yi ba. To sai dai kuma a ɗaya bangaren kuma lauyan tsarin mulki a barista dr mai nasara ibrahim ya ce dokar na bisa hanya sashi na talatin da uku na tsarin mulkin najeriya har zuwa sashi na arba'in da hudu duka sun yi bayanai matakai daban-daban na irin yanci na dan adam amma sai sashi na arba'in da biyar ya ce idan wannan walwala ta yanci dan adam da za a baka za ta zama ta yi karo da abin da ya shafi ra'ayin ƙasa ko wani abu wanda zai cuci mafi yawan al'ummar jama'a Ko ana ajiye wannan dama taka ta matsayin yanci na dan adam ne domin wancan abun yana sama da magana naka saboda haka yancin ka na dan adam kai kwaya ɗaya ba zai daune dama ko kuma haƙƙi na miliyoyi ɗari biyu na 'yan Najeriya ba. Bisa ga dukkan alamu dai za a ci gaba da tafka muhawara dangane da cancanta ko rashin cancantar wannan doka. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. zanga-zangar nan talo Mun gode Hassan mai na kaina yanzu kuma ga rahoton Tamar Abari a kan ziyarar ministan gine-gine da tsara birane Mamma Mozir ya kawo ta gani da ido na ayyukan da ake na bikin sallar 18 ga watan Disamba da aka ce ma zandar sabuwa da za a yi a nan da magaran Tamar Abari gare ki. za a iya cewa aiki ya sha kashi na shirye-shiryen sallar zandar sabuwa na 18 ga watan disamba da za a yi da magara yayin da ministan gine-gine da tsara birane mamman waziri ya kawo ziyarar gani da ido inda aka kwana a cikin societe ma kamfani za su yi aiki yadda aka zaɓi ƙwararriya wadda take satonci tunda babu ha'inci a cikin aikinta su mun gani ga sunan suna yi yau filin jirgin zandar kun san yanzu an rage mishi ma jirage busu safka da hanyar da yake bi ya sabka duka an karce ta ana ana hanya sabuwa ana yilin jirgi sabo yanda kana iya ma in aka kare ta ka dauki jirgi ka tahi ƙetare. to nan ma mun gani aiki na tahi da kyau ana so a sake da magaran fuska daga hanyoyi kowa ya gani yadda ake fama a yi manyan santoti manyan tituna masu kyau na zamani a garin da magaran kuma za a sa musu wutar lantarki ko ina. Gine-ginen sun hada da dakunan saukar baki da wuraren da za a gudanar da shagulgullan sallar a kowane bangare. Turbin kun san shine wannan babban zaure wanda duka mutane za su kalli defile suke zuwa su zamna. Kuma kayakin turbin an yi oda shi ya taho yana cikin jirgin ruwa sun ce karshen wata mai shiga wannan na Nuwamba in sha Allah za su ba mu turbin. Gurin wasa na matasa da wasan gargajiya ya kamata dan talikin nan da aka bai wannan aikin jinjina mishi tun da mun ga aiki ya yi kyau duka ya tsere a kowa a cikin aikin wannan filin kwallon balo nan ne in aka duba aikin shi a gani ka ba ta yi ko ina ba amma sun ba mu kwanciyar hankali tun da suka ce muna wannan pelus da ake shimfiɗa ta a yi balo a kanta an yi odakinta ta taho akwai gidan firizidan inda za a sabci firizidan a nan gubernura sabon gida da ake ginawa wannan gidan da ya samu tangarɗa. mun tsida shi fiye da kwana da wata guda da muka yi nazari wannan biro da muka sa kula da wannan aiki sun kula da su da dan kwangilan an tsida gashi ka'idar da zaka bi kuma a kowane lokaci ga abin da zaka yi da gidan radio da talabijin na huskar da magara mun gani su ma ɗakin babba da zamu musu wanda za su yi aikin su ɗaki ne mai kyau. Za a samu halartar manya-manyan baƙi daga ƙasashen waje. Hakan ya sa manya-manyan kamfanoni ba su yi ƙasa a gwiwa ba suka ba da tasu gudunmuwar. Wannan sallar za a yi za ta janyo baƙi da yawa kuma baƙin wannan manyan mutane ne. ya kamata a sami in za a sabke su na martaba manyan kamfanoni na kasar Nijar to waɗansu a cikin su a jihar da magarin sun kawo su ya kamata gwamnati ya ƙara musu godiya kuma 'yan da magarin su ƙara musu godiya su ma za a samu safkar baki ba da matsala ba musamman su da akwai kes kuma da akwai guri da aka keɓe wanda waɗansu ka saya suna nan suna gini za su yi vila na a zo a gani wanda za a sabki manyan baki sun kwatanta mana insha Allahu za a samu wannan vidakin a lokacin da ake son su mi martaba sarkin da magaram shi ma a dan kuɗin da aka keɓe mishi da ya gyara gidan shi ya yi masarkin baki vila wajen hudu a ciki zuwa ministan ya kauda duk wata fargaba da hukumomin suke da ita a farkon fara wannan aiki da muna da ɗarin wajen aikin nan muna jin tsoro kal aje a samu latti to amma yanzu mun gani ba za a samu latti ba yan damagaram ku tabbata za a yi sallah a nan damagaram damagaram za a maida ta sabuwa in Allah yarda kuma yan kwangila wannan kuzari da kuke yi kala ku kwanta da ka muna bin ku sau da kawa burrika suna nan na control suna bayan ku kuma ba mu yarda ba mu a yi kunya tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar nijar. ma dalla a gaida tamar abari yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanku da kasancewa da mu a cikin shirin idan kwaya ta narke fa. inda za ku ji mu ɗauke da batutuwa da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma illolinsu tare da ni Hafiz Ado Baballe. A cikin shirin za ku ji rahoton da wakiliyar sashen Hausa ta murya Amurka, Baraka Bashir, ta haɗa mana daga birnin Kano. Yadda hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya ta koka a kan ƙaruwar shan maganin tari na Benelin da kuma Tramadol. Baraka gareki. ki. Na shan ruci. roci da eh, da syrup sai sigari kamar shekaru nawa kana shan wannan abu na kan shekaru takwas ina sha ya aka yi haka fara shan kwaya wallahi tsotsayi ne kawai wallahi ba wani abu ba shin aboki ne ya ja ka ko ko wata matsala ce ko damuwa ce ta sa har ka fara sha wallahi kawai tension ne na rayuwa abubakar sani kenan daya daga cikin matasa masu ta'ammali da kwayoyi wanda ya ce yanayi na rayuwa ce ta jefa shi ga shaye-shayen kwaya kimanin shekaru takwas da suka wuce wanda wannan shine karo na farko da hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi ta kama shi wani irin tension to ina karatu kuma wani da kike karatun wasu tallafa min bangaren karatu na Allah ya karɓi Allah ya karɓi ranta hmm. babu wanda babu wanda zai taimake ni akan in ci gaba da bangare eh, na karatu na kuma sai baka sana'a eh ina yanzu na samu sana'a ina sana'a to sana'ar ba ta ci abinci har Eh, kuma yi karatu to ina batan karatu an daina kenan eh karatu wallahi har yanzu ban samu wani tallafa ta da ci gaba da karatu to idan ka sha ya kake ji tunani kawai bana bana mugun tunani na sha eh. shine bana yi ba ka jin wani daɗi ko wani abu na imin bayani ni tunani ne kawai shayar ɗauke min cikewar da bana tunani a cikin zuciyata kana maye ne in ka sha gaskiya ni baya sa ni maye duk waɗannan ƙwayoyin da kake baya sa ka maye eh, abu ne kawai abu ne na sha kawai yake sa ni bacci shi guda ina sha ne dan an kwanta in samu bacci wanne kenan shine syrup abubakar ya ce duk da cewar baya maye idan ya sha ƙwaya a yanzu kuwa ya yi nadamar shan ƙwaya hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa wato ndlea ta koka dangane da yadda shan kwayoyi dangogin tramol maganin tari ya karu tsakanin matasa da mata a ƙasa baki ɗaya shugaban hukumar muhammad abdullahi ya bayyana haka ne a yayin taron majalisar ɗinkin duniya a new york ya kuma ce najeriya na wani yanayi da take fama da matsalolin shan kwaya tsakanin matasa wani dalali da yake sayarwa matasa kwayoyi kuma yake amfani da kwaya misbahu muhammad shi ma ya shiga hannun hukumar kuma ya ce yana sarin kwayoyi na kimanin dubu goma zuwa sama a kuma saya a hannunsa shekaru shida da suka wuce. Ni gaskiya ba zan boye ba ina sha kuma ina siyarwa. A ne ka fi ka fi siyarwa? A wajen ka ake zuwa a saya? A'a ba yi a waje na ake zuwa. Ana siya a waje na amma gaskiya na fi sha saboda in sha nake amfani da ita. To daga ina kake eh, saro shi kwayan na har kake siyarwa abokan hulɗarka? wallahi allah wani mutum ne yake kawo mana in mun yi mai waya zai kawo mana mm. kana da kudin ka kake siya koko sai ka siyar ne da kuɗi na nake siya jarin ka akan wannan harka kamar nawa ne dubu goma sha biyar ne zuwa dubu goma sha hudu idan ka siyar kuma me kake samu dubu biyu akai misali idan ka eh saboda iyali na da da iyali na da iyali kana da yara na da yara har guda biyu matarka ta san kana sha matata gaskiya ba ta sani ba kamar shekaru nawa kana wannan hali kai shekara shida ina siyarwa ba ina sha an taba kama ka gaskiya ba taba ba wannan shine karo na farko da aka kama ka eh, man Allah da ba wannan Allah da dama an bani ofar ta gwamnati hmm. to ni da bija annabi muhammadu na gama bija annabi muhammadu saboda mahaifiyata hmm. da kuma hakkin mutane da ake shiga ni na daina siyarwa. Masbahu ya kara da cewa ko don ya faranta mahaifiyarsa ya daina shan kwaya da kasuwancin kwaya daga wannan kama shi da aka yi. Kwamandan shiya na hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi da ke jihar Kano Najeriya, Shu'aibu Garba Bena ya ce har yanzu jihar Kano na nan kan gaba wajen matsalolin shan kwaya a ƙasa baki ɗaya. Gaskiya da ita ce kan gaba amma yanzu gaskiya ta ragu. ba irin da ake nuna da ba da har yanzu tana lidin amma yadda ake mutane ke abin wannan kasa abin gadon saboda babu da ya bada wannan kiyasin na gaskiya cewa ice kan gaba hmm. so babu wani ainihin statistic da suka yi wani su gano cewa ana abin cewa su ayoyi wani aka fi sha kuma za ka iya gaya min rukunan matasa ko mutanen da kuma irin waɗanda ƙwayoyin da suke sha masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe za ku ji mu da ci gaban shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma baraka bashir sai kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni ni hafiz ado babale na ke cewa ku huta lafiya. Ubangijin Allah su gaba ka Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na mura Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 11 da minti 26. Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. a takaicen shugaban Amurka Donald Trump jiya Asabar ya ce da alamar babu labari mai kyau game da makomar ɗan jaridar Saudiya din nan mai suna Jamal Khashoggi ya ce watakila dai kashe shi fa aka yi. Jami'ai sun ce 'yan gudun hijira 19 ciki har da yara sun mutu bayan da tirelar da ke dauke da su ta kauce daga hanya. har ta yi ta mirgina sannan ta faɗo can ƙasa daga saman wata gada a yammacin turkiya baya ga mace-macen mutanen da suka ji raunuka kuma sun kai sha ɗaya a wannan hatsarin wanda ya auku yau lahadi a cewar hukumomi wani ayarin 'yan ƙasar honduras mai kunshi da mutane dubu ciki har da maza da mata da yara da ma jarirai ya tashi don neman makoma mai kyau hijirar wannan ayarin wanda ake lakabi da tafiyar masu hijira an suma ta ne daga san pedro sula da ke arewacin honduras san pedro sula na ɗaya daga cikin wuraren da aka fi kashe-kashen gilla a duniya wani ba amurkin fasto jim kaɗan da sauko shi da ƙasar Turkiyya ta yi bayan ya shafe shekaru biyu a tsare ya durƙusa ganga da shugaban amurka donald trump a zauren obal na fadarsa jiya asabar. ya yi ma shugaban addu'ar Allah ya ba shi hikima ta musamman. Tsohon mataimakin firaministan ƙasar Malaysia Anwar Ibrahim ya daɗa ƙarfafa dawowarsa fagen siyasa ta wajen yin wata nasara a zaben majalisar dokokin tarayya da ta wato da aka gudanar jiya Asabar. da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma bosna da ya hada shirin da ba da umarni sai injiniyan mu eh, tian wan ni ne naku abdulaziz adili toro ke cewa mu kwana lafiya avec la meilleure musique